shi kadai ya cancanta a bauta masa Allah ta'ala ba mu iko za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka manzuma ta sulamul wusul ila ilmil usul na babban malami abu ahmad a sheikh hafiz ibn ahmad al-hakami Allah maɗaukaki ya ji kansa da rahama kamar yadda muka saba gabatar da wannan karatu a masallacin tunawa da babban malamin addinin musulunci marigayi a sheikh abubakar mahmud gumi Allah ya ji kansa da rahama masallacin juma'a da ke kasuwar kaji a cikin garin azare yau wani laraba goma sha tara ga watan bakwai hijira annabi sallallahu alaihi sallama 1442 wanda kuma shi ne uku ga watan uku shekara ta 2021 a kirgin miladiya wannan kuma shi ne darasinmu na 21 a cikin wannan littafi da muke gabatarwa a cikin wannan masallaci muna roƙon Allah ta'ala ya gane da mu fahimtar da mu daidai ya kuma ba mu ikon aiki da daidai din a muna nan a cikin fasalin da malam yayi yajma'u baina hadith jibril al-mashhur fi ta'limina ad-din fa annahu yanqasimu ila thalathati thalath maratib al-islam wal-iman wal-ihsan wa bayan arkan kulli minha idan ba kuma ta ba a wancan karatun da ya gabata mun karanta baiti na 169 har zuwa na ɗari da saba'in da uku amma lokaci bai ba mu dama mun yi sharhin waɗannan baituka ba da aka za mu tashi daga waɗannan sharhin waɗannan baituka na ɗari da sittin da tara malam ya ce أول asasul azam wa huwa siratul mustaqimul aqwam ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم وثانيا إقامة الصلاة وثالثا تعدية الزكاة والرابع الصيام فاسمع واتبع والخامس الحج على من يستطيع فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال وبالملائك الكرام البررة وكتبه المنزلة المظهرة ورسله الهداة للعنام من غير تفريج ولا إيهام أولكم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختما وخمسة منهم أولو الأزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا ما لن na farko daga cikin rukunan addinin musulunci da ya ce faƙar atal islamu mabniyin ala kamsin fa haƙiƙ ma kadnuk ila ce addinin musulunci ya zo a gine akan abubuwa biyar fa haƙiƙ malam ce ka tabbatar da wannan abu yi imani da shi wadri ma kan nukila, ka san abin da aka ruwaito daga ma'aiki alaihi salatu wassalam akan wannan sai ce ha na farko daga cikin waɗannan rukune guda biyar ar-rukunul asasul a'zamu shine rukunin nan al-asas wanda yake shine tushe al'azamu wanda yake shi ne mafi girma wa huwa siratul mustaqim shine sirat hanyar nan al-mustaqim wanda take miƙaƙƙiya al mafi miƙuwar hanya wato na farko daga cikin waɗannan rukunai malam ce wanda shi shine ginshiki ne mafi girma kuma shi ne tafarki wanda yake miƙaƙƙe mafi miƙuwa rukunin shahadatani idan baka san wannan ginshikin da nake nufi ba malam ce in baka san wannan turke da wannan harsashi da nake nufi ba shine rukunin shahada ne. rukunin nan na kalmar shahada mai bangare guda biyu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda da shine ake shiga addinin musulunci mafi girman abin da yafi komai a cikin rukunan addinin musuluncin nan shine yadda da kalmar shahada idan da za ka yi sauran rukunan duka amma baka yi bani da wannan rukunin na farko ba waɗancan rukunai guda hudun da za su biyo ba duk ba za su amfani ka ba amma idan ka yi imani na gaskiya da wannan rukunin na farko ko da ba yi waɗancan ba akwai yiwuwan ya maka amfani akwai hanyar da zai maka amfani akwai hanyar da kuma ko ka faɗa ba zai maka amfani ba saboda aikin da yake nuna cewa baka gamsu da wannan ɗin ba ma amma dai ka gamsu da ita ka yadda da kalmar shahada ka yi imani da ita ka gaskata ta to za ta yi maka amfani saɓanin idan ita baka yi ta ba sauran guda hudun rukunan duka ba za su yi maka amfani ba shi ne ya ce rukunin shahadatin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ita ce mutum yake shiga addinin musulunci da ita ita ke take ba kariya daga wutar Allah subhanahu wataala ita ce mafi ginshiki da zai masa jagora zuwa shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallama ce man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi dakhala aljanna duk wanda ya ce la ilaha kuma yana mai gaskata la ilaha a cikin zuciyarsa annabi sallallahu alaihi wasallama ce to ko shakka babu wannan zai shiga aljanna la ilaha nan wannan ita ce take bambancewa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba Abin da ya sa ƙwarai shawa suka kafurta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yi sallah kaɗai za su yi da cewa yi su azumi kadai za su iya yi da cewa yi aikin hajji kadai za su yi za su yi amma abin da ya zama musu damuwa shine la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. inda ma muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama din ba ta lazumta la ilaha illallah za su yadda da ita domin duk su matsalar su akan la ilaha illallah ne matsalar quraishawa akan la ilaha illallah ne tafi yawa wa idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun wa a ina da tariku alihatina li sha'irin majnun bal jaa bil haqqi wa saddaqa al mursalin illakum la dha'iqul adhab al alim wa ma tujzuna illa ma kuntum ta'maluna illa ibadallahi al mukhlasin Allah ta'ala yace idan aka ce da su ku ce la ilaha illa allah sai su rinka girman kai su sun fanka sun fi karfin su faɗi wannan kalmar saboda faɗan wannan kalmar a wajensu tana tabbatar da barrantarsu daga bautar kowa in ba Allah ba abin da ba su yarda da shi ba shi ne wai a ce Allah kaɗai za a bauta shi kaɗai abin da ya dame su kenan a ce Allah kaɗai za a yi bauta sulata da uzza da manata duka a kyale su a daina musu bauta bayan an gaji bautar su iyaye da kakanu da aka girman kan barin bautar lata da uza da manata su yi hana shawa cewa la ilaha illallah kuma wannan shi yasa duk abin da za su yi na tsawafi a ɗakin kaba da ragowar abin da suka samu da birbishin addinin annabi ibrahim a.s. duka ba zai musu amfani ba saboda ba sai dalla ilaha illallah ba ko da haka malam ya ce rukunin shahada ta yi shine rukunin nan na shahada guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallama kullum inda ya faru waɗannan rukunin musulunci su yake fara faɗa yace buniyal islamu ala khamsin shahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fara faɗa an gina addinin musulunci akan abu guda biyar sai yace shahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shaidawa babu wanda ya cancanci bauta sai Allah wa iqamis sala sai da sallah wa ita'i zakka da bada zakka wa sawmi ramadan ko wa hajjal baiti wa sawmi ramadan kamar yadda zuwa hadisi Abdullahi dan Umar da Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya faɗi kalmar shahada ya faɗi sallah ya faɗi zakka sannan ya faɗi aikin hajji ya faɗi azumi na watan ramadana wannan yana nuna mana ita wannan kalmar shahada ita ce tushen farko na shiga addinin musulunci ba a kiran mutum akan kowane irin abu sai an kira shi akan shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura Mu'adh Jabal radiyallahu ta'ala anhu da ya tura shi kasar Yaman domin ya da'awa zuwa ga musulunci yace fa alam annaka tati qauman ahla kitabin falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah manzo Allah ce ka sani wajen wanda zaka je mutane ne waɗanda suke da littafi da haka suna da wani kaso na ilimi ka yi shiri ka san irin yadda za ka fito musu kuma akwai da tsakanin mutumin da zai je ya tunkari masu ilimi akan wani addini da kuma waɗanda su sukan jahilci ko da suna wani addini amma jahilci ya musu tutu ba su da wani ilimi da za su jayayya da shi to wannan suna da sauki akan waɗanda suke da ilimi da haka manzan Allah ce ka san wajen wa za ka je amma ka sani abin da zaka kira su farko shine shahadatu Allah ilaha illallah duk abinda zaka kira su ya zama bayan ka kira su zuwa kalmar shahada wannan kalmar shahadar ita ce rukuni mafi girma shine malam yace fasbut ka tabbatar da ita wa tasim kai ruko bil urwati al wufqa da amintacciyar igiyan nan allati la tanfasim wadda ba ta yankewa ai la tanqati ba ta taba yankewa wasu da yawa daga cikin malaman tafsiri haka suka fassara al-urwatul wufqa da yazo cikin alqur'ani da Allah madaukake ya ce wa man yuslimu jahu ila Allah musulun faqad istamsaka bil urwatil wufqa yayi riko da amintacciyar igiya suka ce ita ce la ilaha illallah kalmar la ilaha illallah ita ce al urwatil wufqa ita ce kalmar da babu abin da ya kai ta girma ba abin da aka yi ta daraja babu abin da ya kai ta kima babu abin da ya kai ta nauyi a mizani annabi sallallahu alaihi wasallama yana ba mu labari da Allah madaukaki ya umarci annabi Musa alaihi salam bayan ya roki Allah subhanahu wataala ya zaba masa wata zababbiyar kalma aka umarce shi da faɗin la ilaha illallah yace kullu ibadika yaquluna hadha ya ce ai duk bayan kama suna faɗan wannan ka kowa yana cewa la ilaha ya ɗauka za a bashi wata kalmar ce sabuwa wanda shi bai sani ba Allah subhanahu ta'ala ce wannan kalmar baka san girmanta ba ka gani wato abin da ke nuna wa annabawan Allah ma ba su gama sanin girman la ilaha ba ka gani annabin Allah Musa ne alaihi salam amma manzon Allah yake ba da labari sai da Allah subhanahu ta'ala ya masa tambihi akan girman la ilaha illallah yace wannan kalmar da kake gani la ilaha da za a hada zunuban yan adam baki ɗaya kaf duka zunuban yan adam a sanya su a tafin mizani ɗaya a sanya la'ilaha illallahu a can ɗaya mizanin ya ce da la'ilaha illallahu nan sai tarin jai waɗancan zunuban baki ɗaya. wannan la'ilaha illallahu fa ita ce wanda aka gina ta akan ikhlasi aka gina ta akan gaskatawa ta cika sharuɗanta aka yi aiki ne to shi yasa babu wani abin da ya kai ta girma wanda za ka rike ka tabbatar da cewa duk gwagwarmayar da za a yi a wannan duniyar duk irin faɗi tashin da za a yi ya zama ka haɗu da Allah da lafiyayyen la'ilaha illallah wanda babu burbushin shirka a cikinta babu burbushin karyatawa babu burbushin shakku a ciki ya zama gingantacciyar la'ilaha illallah ka haɗu da Allah ne shi sa duk abin da aka ce maka shirka ne to karka kusace shi karka ji an ce ƙarama wannan karamar da kake ji ana faɗa ita za ta gurgunta maka la ilaha illallah ga gobe alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin sahibul sijilla inda zuciyar sahih bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin mutumin sahibu sahifa mutumin da yake da wata fefa guda daya bayan zunubi ya masa yawa an nuna masa ayyukan zunubinsa tili ayyukan ladansa 'yan kaɗan Allah madaukakin ce aika ai a auna ayyukan yace Allah me za a auna bayan gashi nan ina gani a fili ayyuka na na zunubi ai sun fi karfin aiki na na alheri ba abin da za a auna a auna zunuban nasa su jayi aikin alherinsa sai Allah madaukake ce a kowane aikin alheri guda daya a ɗauko shi a ɗora sai a ɗauko takarda guda ɗaya abinda ke jikin takardar manzon Allah ya ce shine la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kalmar shahada ce ingantacciya ma'ana kenan wannan bawan Allah duk zunubai da ta yi duk faɗi tashin da yayi tayi da saban Allah da yayi tayi bai yadda ya taɓa masa tauhidin ba bai yadda ya taɓa masa aqidar ba don haka ya je da lafiyayyen tauhidi lafiyayyen tauhidi lafiyayyen la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan mutum ya ce ya Allah duk waɗannan zunuban nawa me wannan takaddar ɗaya za ta yi akan waɗannan ayyukan nawa Allah madaukake ce a ga ɗora ne sai a ɗora wannan takarda da take ɗauke da la ilaha illallah manzo Allah sallallahu alaihi ya yace wannan kalma guda daya la ilaha illallah sai ta rinjayi dukkan ayyukan zunubin wannan mutum saboda ya rayu da ingantaccen tauhidi ya mutu ya koma zuwa ga Allah madaukaki yana da lafiyar tauhidi da zunubai tuli amma bai yadda zunuban sun shafi aqidarsa ba bai yadda zunuban nan sun taba tauhidin sa ba da haka malai yake cewa wa tasim kai riko bil urwati da wannan amintacciyar igiyar allati la tanfasim wadda bata yankewa inda mutum yayi riko da ita duk wanda ya rike la ilaha illallah ta gaskiya Kar ka kuskura ya zama na kullun ka bu kowa zikiri a unguwarku da la ilaha illallah amma kana shirka ba za ta amfane ka ba kada kana la ilaha illallah amma kana yin abin da zai warware maka ita kana daukin kana daukin daukan haƙƙin Allah kana bada wasu daga cikin bayi waɗannan bayan ko da annabawa da manzanni ne ballantana waɗanda ba su kai su ba Allah madaukaki bai da hada shi da kowa ba la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun Allah bai da hada shi da abokin tarayya ba ko annabi ne ko manzo ne ko mala'ika ne malam yace wa saniyan rukuni na biyu daga cikin rukunin addinin musulunci iqamatus salah ita ce tsaye da sallah rukuni na biyu shine tsaye da sallah haka Allah madaukaki a cikin alqur'ani yake fifita wannan aiki na sallah bayan tauhidi haka yake zuwa a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da an faɗi imani to sai a faɗi sallah haka Allah madaukaki yace a farkon suratul baqara ma yake ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin sai Allah ce alladhina yu'minuna bil ghaibi sai ce me wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnakum yunfiqun waɗanda suka yi imani ana faɗan imani sai aka ce sai aka ce sallah saboda girman sallah ita ce take zuwa ta biyu bayan imani ita yake biyawa don haka in an yi maganar imani to sai a maganar sallah wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu hunafa'a sai ta me wa yuqimu as-salata wa yutu zakata wa zalika dinul qayyim abinda aka umarce su ba umarce su da komai ba sai su kadaita Allah da bauta sai Allah ya ce kuma su tsaye da sallah da zaran imani sai mai kuma sai sallah haka in Allah madaukaki yabo yake yi in zai yabi mutane da ya yi maganar imani in ya yabe su akan imani to sai yabe su akan sallah Ƙad qad aflaha almu'minun alladhina hum na'am qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un inna al-insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu al-khairu sai ce me illa al da an yi maganar imani to sai a magana sallah kuma haka kuma idan Allah madaukaki zai aibata waɗanda suka bujire masa da ya zarge su akan rashin imani to sai zarge su akan rashin sallah fala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla kaga fa la saddaka bai gaskata abinda manzon Allah ya zo da shi ba sai yace me wala salla bai salla ba kuma ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallina ai ba'da al-iman bayan imani bayan rashin imani kuma lam nakum minal musallina ba mu zamo cikin masu yin sallah ba haka Allah madaukake ce fa malahum la yu'minuna wa idza quriya alaihim alquranu la yasjudun ai ba sa yin sallah bayan ba su imani ba kuma ba sa me ba sa sallah kullun haka Allah madaukake biyantawa kaga kullun yake ba ta martaba ta biyu ta biyu ta biyu kowanne lokaci da an fadi imani sai abada sallah da Allah madaukake yake zargin munafikai akan rashin imanin su da yaudaran Allah da suke ganin suna yi innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum sai yace wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa Allah illa suna ganin su suna yaudaran Allah bayan suna yaudaran Allah suna nuna cewa kaman sun yi imani alhal ba imanin suka yi ba sai Allah ya ce wa idza qamu ila salati qamu kusala in sun tashi za su yi sallah sukan tashi da kasala saboda suna yi ne don kar a ce ba sa yi ba da ƙarfin jikinsu suke yi ba ra'unan nasa suna nuna wa mutane cewa suna yi wala yadhkuruna Allah dan haka ma ba sa ambaton Allah illa qalilan sai dan kaɗan wanda suke yi dan a ce suna yi na baina zalika la ilaha illa ilaha ula wa ilaha ula kaga saboda girman sallah duk lokacin da aka faɗi maganar imani to sai a zo maganar sallah sallah sallah ‘yan uwa saboda girmanta sallan nan shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake faɗin narkon azaba ga waɗanda suke barinta Ya yace fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahu. azaba ta tabbata ga masallatan da alladhina hum an salatihim na waɗanda suke barin sallah alladhina hum an salatihim suna barin sallan ne la'alla sun batta gaba ɗaya ba sa yi la'alla su yi wata ba su yi wata ba masu barin sallah har lokacin ta fita da gangan sun shiga cikin waɗannan mutane waɗanda wani abu zai shagaltar da su da gangan suna sane wani abun duniya wani neman duniya har lokacin sallah ya fita amma ba su yi wannan sallar ba sun shiga cikin allazi da kuma an salati musahun haka Allah madaukake ce wa mai shafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla wa gar kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun da ana kida su sallah su sallah suna ki wa yud'auna ila sujudi ranar alkiyama kura ta kai bango an shiga cikin tsanani za a kira su ku zo ku yi sujjada ba za su yi ba fala yastati'un ba za su iya sallan ba a lokacin me yasa ba za su sujjadar ba saboda da ba sa yi khashi'atan absaruhum idanuwansu suna kaskantattu farhaquhum dhilla kaskanci ya lallabe su me yasa wa qad kanu yud'auna ila sujudi da ana kiransu zuwa ga sallar amma suka ki wa hum salimuna kuma lafiyar su kalau suka ki yin sallar a duniya dukkan mutumin da yake na kirki to yana riko da sallah mutanen banza su suke watsi da sallah shi sa Allah subhanahu wataala da ya kirgo annabawansa da irin ayyukan alkhairi da suka dinga yi a cikin suratu maryam ya tsaye jerin annabawa واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل واذكر في الكتاب موسى يتكر قص ليجي تنكر شيء سيتي أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا in an karanta musu ayan Allah tabaraka wa ta'ala su fadi suna sujjada ba sa wasa da sallah amma waɗanda suka biyo bayan su sai suka ba mutanen banza da yace fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fa sawfa yalqawna ghayya sai aka samu wasu khalafa fa khalafa min ba'dihim khalfun sai wasu mutanen banza suka maye gurbin su bayan waccan mutanen kirkin sun tafi sai mutanen banza suka meye gurbinsu a ba'us salata suka tuzarta sallah wattaba'u shahawat suka bi sha'awa sha'awan zuciyarsu dama yana daga cikin abin da ke shagaltar da mutane ga barin sallah shine bin sha'awa sha'awan zuciya shi yasa kuka ji malam yana da siya Allah saka masa alheri ana sallan bagariba ana kira sallan bagariba wasu suna holewa me suka bi sha'awa sha'awan zuciya wattaba'u me ash-shahawat in ka bi sha'awa-sha'awan zuciyarka zai kai ka zuwa ga barin sallah masu barin sallar kuwa ga abin da Allah madaukake shi masu shagalta da kaɗe-kaɗe da raye-raye da bushe-bushe da rawe-rawe a lokacin sallah su shagalta da sabawa Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da kuma ake sallah mutumin kirki wanda ya san girman Allah duk abin da ya sa na sauti in ya ji ana kiran sallah ana kiran ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yana ana kiran sallah to wallahi dai saukar da sautin nan nasa don kar ya daga sautin da sautin kiran sallah amma raunin imani shi ke sa kaga mutum bai damu ba yana jin kiran sallah amma ya shagalta da wani abu na shirme wanda ba zai amfani shi ba saboda girman kiran sallah alama ta mutane suna kan addini idan an ji yaƙi idan an ji kiran sallah a wuri sai a ce to nan ba za a yake su ba tunda ana kiran sallan a garin akwai musulunci a garin ba za a yaki ba amma bin sha'awar zuciya shi ke sa kaga mutum bai damu ba da sha'air na addini abubuwan da suke daga addinin musulunci amma ya rinka sa wani sauti na shaidan wanda zai saboda sautin addinin musulunci shi yasa da yawa daga cikin malamai suka tafi akan cewa mutumin da yake barin sallah da gangan har lokacin ta fita da gangan ba mantawa yayi ba ba bacci yayi ba ba hana shi aka yi ba ba fita yi cikin hayyacinsa ba a'a da gangan ya bari bai yi sallah ba har lokacin ta ya fita da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa ya kafurta ya bar addinin musulunci Shi ne fahimtar al Ahmad ibn Hanbal da yawa daga cikin sahabbai suna da wannan fahimtar al turmidi ya ruwaito daga Abdullahi bin Shakik. Abdullahi bin Shakik tabi'i ne yake cewa kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun kasance la rauna shay'an min al'amali. ba sa ganin cewa akwai wani abu daga cikin ayyukan da aka ce mu yi tarkuhu kufrun wanda barinsa kafirci ne gairu salati in ba sallah ba da yawa daga cikin sahabban manzon Allah suna ganin idan mutum ya bar sallah ya kafirta da haka Imam Muhammad ya taba kan wannan mutumin da ya bar sallah da gangan baya yi idan ya mutu to daidai yake da mutumin da bai taba cewa la ilaha illallah ba don haka za a ɗauke shi ne a kai shi bayan gari a binne shi don karewa mutane wari kamar yadda in jaki ya mutu a cikin gari za a ɗauke shi a kai shi a binne shi don karewa wari wa mutane dalilai kuma da yawa suna goyon bayan wannan fahimtar domin Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa kafirai idan suka yi abin da zai sa kar a yaƙe su abokan fada shine su yi sallah inda dai fada ake da su Fahimta bu, wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum idan har suka tuba tuban shine shi imani sai ce suka tsaye da sallah suka ba da zakka to ku kyale su karku yake su fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din in suka tuba suka tsaya da sallah suka ba da zakata wa ƴan uwanku ne addini ashe in ba su yi sallah ba ba ƴan uwanku bane al-imam muslim ya fitar da hadisi daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda abu hurairah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idza qara ibnu adam as-sajada fasajada i'tazalahu idan har dan adam ya karanta ayat sujada a cikin alqur'ani kuma yayi sujjadar to shaytan zai kaurace masa yabki yana kuka ya gudu shaytan ya bar wajen yana kuka ya kulu yana cewa ya waili yana cewa kai tona umira ibn adama bisujudi fasajada fadakhala aljanna yace an umarci dan adam da yayi sujjada kuma yayi sujjadar sai shiga aljanna wa umirtu bisujudi ni kuma an umarce ni sujjada famtana'tu naqi yace shi kuma sai shiga wuta Allah ka tsare mu kaga kenan yana nuna barin sallah hanya ce ta me ta shedan shedan abin da ya an ce sujjada ne ya kiyaye yi sai ya shiga wuta ya shiga la'anar Allah to duk mutumin da ya yin sallah shi ma ya ki bin umarnin Allah ne ya sujjada irin yadda shi yayi hadisi ya tabbata cikin sunan al-Imam Tirmidhi daga Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yadda Jabir yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkus sala Dakanin mutum da dakanin shirka da kafirci shine barin sallah kenan yana barin sallah me ya kafirta buraida ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yana cewa al'ahdu alladhi bainana wa bainakum as-salah wa man tarakaha faqad kafar alƙawarin da ke tsakaninmu bambancin da ke tsakaninmu da waɗanda ba mu ba waɗanda ba musulmai ba shine sallah wa man ka faqad kafar duk wanda ya batta to ya kafar ta kafirta ka imamu da ya fitar al-imamu ahmad ya fitar da hadithi da hadisi nasai mihjan ibn al-adra sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama al-aslami Allah ya kara masa yadda ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama aka tada sallah shi yana zaune sai bai yi sallah ba bayan an yi dadda sallah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce ma manaka an tusalliya an tusalli alasta ga rajulin muslim haka manzon Allah ya ce dishi ce me yana kai sallah kai ba musulmi ba ne. me ya hana ka yin sallah kai ba musulmi bane ashe wanda ya yin sallah ba ba ne ba musulmi bane ke me ya hana kai sallah ko kai ba musulmi bane ce amma ma'aikin Allah ni musulmi ne na yi sallah ne a gida shi sa ban yi sallah anan ba wanzan Allah ya ce in ka yi sallah a gida in ka zo ka samu mutane za su yi sallah ka sake yin sallah haka banzan Allah ya ce da shi. mahallu shahid shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce me ya hana ka sallah shin kai ba musulmi bane ashe wanda baya sallah ba musulmi bane waɗannan duka dalilai malamai suna kawo su don nuna girman barnar mutumin da yake barin sallah ko da ɗaya wasu daga cikin malamai suna ganin mutumin da ya bar sallah bai yi ba da gangan bai zama kafiri ba amma za a umarce shi da ya tuba ya sallah in ya tuba ya ci gaba da sallah shi kenan za a jira shi kwana uku haka maligitin yusta ta bu yustatabu ta ayyam za a nemi ya tuba kwato da ya tuba shi kenan in bai tuba ba ya ce kuci haddan za a kashe shi amma bai mutu akan kafurci ba inda ya yi jir la a ce sallah yi sallah bai yi ba me yasa ba za ka yi ba baka yadda da ita bane sai ce a shi ya yadda farilla ne amma yaki yace to bai kafurta ba amma da ya ce bai yadda da sallah ba to ya kafurta a wajen Imam Malik shi ma al Abu Hanifa an-Nu'man ibn sabit da riwaya daga al-Imam Shafi'i rahimahullah suka ce duk mutumin da yake yin sallah suka ce za a kama shi a ɗaure shi ne a ta masa azaba sai ya yi sallah duk wannan yana nuna yadda malamai suka ɗauki girman barin sallan nan tunda har ake maganan cewa duk wanda bai a kashe shi amma yau cikin al'ummar mu in mutum ya zo ko neman aure zo yi ba a damuwa da cewa yana sallah ko bai sallah abinda za a tambaya shi ne a ina yake wace ma'aikata yake me ya mallaka a ce kayi bincike ce ai na gaba bincike eh, Ya yi bincike tunda ya jina da kudi shi da binciken sa shi a wani masallaci yake sallah wannan ba shi ne abin bincike ba sai ga mutum yana zaune ana rayuwa da shi a unguwa tunda ake ba a taba ganin sa a wani masallaci ba yana yin sallar ba yin sallan ba wani kowa in ya zo neman aure ya ce a yana da rufin asiri ku ba shi amma in shi yake buɗe masallaci kullum da asuba fashi da anini to ka ga bincike na ga wani yake cewa ya ce wai mata a zamanin na yanzu ka zo neman su in mai kuɗi ne yana zuwa a ce to a shi kenan Allah sanya alheri Allah ya sanya alheri shi kenan amma in ba mai kuɗi ba ne to za ka shawari duk nagartarsa in ba sha'ani ni to anan za a ga tsarabar bincike da shawari to na ce ayin ga ana bincike ana shawari ma don na kirki ya zo a mutanen kirki ne ai masu dama-dama kenan ai wanda duniyar suka zaɓa su ba za masu saurare ka ba ai maganar shawari ma ba da taso bai baka da anini wa zai shawari a kanka kai da ko a gidan ku ba shawari da kai ka san ban da bai da ko ko shawari ba yi da shi a gidansu ma balle ya shawari a kansa haka wani nake cewa baka da anini wai sai ka tafi rani ka dawo ka samu aurar da yarka yi to in kada nan ma ba abin da za ka yi in ka fara faɗa ma a ce kusa ba su abinci ci ta an sa masa ɗan yankan naman kaza shi ke na shiru mafi girman abin da za ka bincika akan dukkan wanda ya zo neman wani abin alheri a wajenka shine addininsa yana daga cikin mafi girman abin da za ka bincika shine sallarsa ka tabbatar da cewa yana sallah kuma ya samu shaida ita sallah ba boye ta yi kaca ina ni ai ba sai na bayyana ba abin da nake yin kaɗai na ɗaki ba ce ka ya ɗaki ka fito cikin mutane ka yi sallah san kana sallah malam yace wa saniyan iqamatu salati ko wa salisan abu na uku ta'diyatu zakah ba da zakah zakka haka ta zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama abu na uku dukkan hadisan da suke zo akan rukunan musulunci abinda matsayin da zakka take samu shine matsayi na uku haka kuma galibi a cikin alkur'ani ma haka take zuwa allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna daga abin da muka basu suke muka arzuta suna ciyarwa wannan ciyarwa shi ne zarka kada afla al-mu'minuna alladhina fi salatihim khashi'un wal ladhina hum 'an al-lagwi mu'ridun wal ladhina hum liz-zakati fa'ilun suna ba da zakka haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Abdullahi dan Umar buniyal islamu ala khamsin shahada ta Allah, ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqamis salati wa ita'iz zakat haka kuma Allah ya ce fa in tabu wa aqamu salata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din fa in tabu wa aqamu salata wa atau zakata fa ikhwanukum kaga ata'az zakata zakat talawa innal ladhina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lakum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun aga duka tana zuwa matsayi na none matsayi na uku Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta wa zakka ya wajabta ga duk waɗanda suka samu iko wajibi ne wanda Allah madaukake ba shi dukiya dukiyar da ta kai zakka wajibi ne cire dukiyar ta kuɗi ce ko dukiyar ta amfanin gona ne da ya noma ko dukiyar ta dabbobi ne dabbobin gida raƙuma shanu tumaki da awaki ko ko tarkacen juyawa yake da su a hannunsa jari ne ka iya samu shekara ta yi lokacin zakarsa ya amma ba ko kubo a hannunsa amma kuma zakka ta hukansa saboda da al'urubu tijari ɗan kasuwa ne sayan gidaje yake da filaye yana sayarwa da haka in shekara ta zo yana da zakka a kansa saboda filaye da gidajen da yake saya da sayarwa wannan kuɗi ne na juyawa dole zai kimanta su ya cire musu zakkarsu Allah madaukaki ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ka karbu wata sadaka daga cikin dukiyarsu wanda za ka tsarkake su da ita zakka tana tsarkake dukiya ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa hannunka haka kuma lokacin da manzo Allah ya tura Mu'adh dan Jabal kasar Yaman yace fa yakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah fa in fa'alu dhalika fa'limhum anna Allah iftarada alaihim. khamsa salawatin fil yawmi wal layla fa in fa'alu zalika in sun yi ka sanar da su anna Allah farada alaihim sadaqa tu'khadhu min amliyaihim min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim abu na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in sun yi imani na farko la ilaha illallah na biyu yace ka gaya musu Allah ya wajabta musu salloli guda biyar in sun yadda to je mataki na uku gaya musu Allah ya wajabta musu zakka a cikin dukiyarsu malaman musulunci sun taba kan cewa dukkan mutumin da ya karyata wajabcin zakka ije shi bai yadda ba zakka ba wajibi bane ba dole bane malamai duk sun hadu akan cewa ya kafurta, amma wanda yake bada zakka bai kafurta ba ya fada cikin musiba ta fushin Allah wa ta'ala idan akwai gwamnatin musulunci kuma dole sai an karba da ƙarfi shi yasa lokacin da gwamnatin musulunci take kafe sa'i ake turawa dama sa'i ne za a ji a tura shi zai je ya zagaya in shanu ne ya kirga su da kansa daga shanunka guda nawa ne nawa ne zakarsu ya ware ya ce ku cire wannan ku cire wannan ku cire wannan shi yasa manzo Allah ya ce mu'azu dan jabal fa iyyaka wa kara'im amwalihim to karka zabe musu kyawawan musulunci ba son zalunci gashi an ce a ɗauki zakar ko to wanda bai ɗaukan ma aka ce banda zalunci iyaka wa kara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bain Allah hijab yace kake yayi addu'ar wanda aka zalunta ma'ana in ka zade musu jawawan dukiyar sai ka zaɓi fiye yin karsanoni duka ka ce a cire wannan a cire wannan a cire wannan a ce ba a karɓar mafi kyau a ciki gaba ɗaya kuma ba a karɓar mafi lalacewa a'a ana karɓar matsakaita ne yasa sai na abokan radiyallahu ta'ala hu lokacin da aka yi masa mubaya'a wasu mutane da suka yi tawaye suka ce su ba za su bada zuwa da zakka ba Ya ce wallahi sai na yaƙi su sun bada zakkan nan suna nan a musulunci ba su fita ba amma da ƙarfi sai na karba sai na umar ce yanzu ka yaƙi mutane alhali sun yi zai la'ila illallah kuma suna sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah fa in fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah bayan manzon Allah ya ce an umarce ni yaki mutane har sai sun yadda da la ilaha Allah, idan suka yi haka shi kenan da jininsu da dukiyarsu ta tsaro illa bi haƙƙin islam sai dai da haƙƙin musulunci sayyidina abubakar ya ce baka ji bane manzon Allah ya ce illa bi haqqil islam je da haƙƙin musulunci fa innahu min haqqil islam at-ta'diyatu zakka daga cikin haƙƙin musulunci akwai bada zakka yace kuma inna zakata qarinatu salat faman farraqa bayna as-salati waz-zakati faqad qataltuhu yace kuma ita zakka yar uwar sallah ne ba a rawar su kullun hada su Allah yake duk wanda ya raba sallah da zakka ce suna yake shi zan yaƙe shi ne bayan ya yanke furta ba ya dawo ya ci gaba da zakka ban san wani irin butulce mutum yake wa Allah subhanahu wataala da Allah maɗaukake da ya shi kudi amma ya kasa yin zakka ba kai ba rawa ka bi kowa iyawa ba ba kyau ka bi kowa ba ba iya magana ka bi kowa ba ba iya tafiya ka bi kowa ba ba komai ka bi kowa ba Allah ya zabe ka a cikin dubban mutane baka kudi ya baka arziki in kana da miliyan arba'in Allah da ya baka kai ya zaba ya baka a cikin dangi da yan uwa wani ya fi ka wayo inda wayo ne ake yi in aka sai wayanka naira goma wani sai an sai nasa dubu daya amma ba shi dubu daya sai tsabar yawa yau kaga wani gaba ɗaya ba shi da wayo a unguwarsu ma inda a lissafa marasa wayo za a sashi a ciki amma ya fi kowa kuɗi ka ce a ah, ya aka yi wannan ya samu kuɗi wannan bai samu ba Allah haka yake inna Allah huwa Shi ne mai arzutawa jarrabawa ce arzutawan ba ba fa ba ne. in Allah ya baka kuɗi ba wai ya bibita ka akan sauran a wajensa ne. a'a ya jarraba ka ne kai ma shi yasa har magabata tattaunawa suke yi wai tsakanin mai kuɗi mawadaci mai godiya wa Allah alghani shakir wanda Allah ya masa dukiya kuma ya gode wa Allah wal faqir sabir da kuma talaka mai hakuri da juriya akan jarrabawa da aka yi masa wai wa fi matsayi a gun Allah magabata tattaura suke akan wannan wasu su kawo hujjoji sai ce ai wanda Allah ya masa kuɗi kuma ya gode wa Allah akan kuɗin da ya masa da dukiyar da ya masa to wannan ya fi wasu su ce tab abba, wanda ya hakuri da talauci ina za ka haɗa ai ya fi su ba su kawo nasu dalilan ko wani mai kuɗi an ba su labarin motarsa ta yi accident yana zaune a cikin talakawa shine sai ce kai mai arziki yana ganin asara iya ka wannan bashir shi daga asara dai ya eh, ce kai mai arziki yana ganin asara shi ne wani talaka kuma da ta murɗe shi sai ce hmm talaka ku yana ganin shi <laughs> to waɗannan su kawo hujja waɗannan su kawo hujja wai wanne ya fi abin Allah shekul islam ibn taimiyya ya ce ku daina halar da kanku inna akaramakum inda Allahi atkakum fa man kana atqakum lillah wanda ya fi tsare dokokin Allah cikin su shefi ba ruwanmu ba mu san wannan yafi ko wannan yafi ba wa ya sani Allah ne ya sani kawai inna inda Allah atqakum wai wannan abin da nake so mu gane shine in aka baka kudin kai a cikin mutane kudin kadai ba sa nuna cewa kafi sauran wala yanfa'u zal jadd minkal jadd shine ma'anar dukiya da wadata da zaka ba wani ba ta amfanin mai wadatan ita kadai ba za ta amfani shi ba sai in ya tsaya ya fitar da haƙƙin Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana ɗakin Ka'aba wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yazo Abu Dharr al-Ghifari Allah ya ji kansa da rahama Allah ya kara masa yadda abu zarrin ya ce sai na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce khabu wa khasiru wa rabbil ka'aba haka banzan Allah ya ce ya ce sun taɓe sun yi hasara na rantse da ubangijin ɗakin ka'aba kaga abu zarrin ya zo daga zuwansa ya ji ana cewa sun taɓe sun yi hasara ba zai ce da shi ake ba hankalin zai tashi ko ba zai tashi ba ya ce manhum ya rasulallah suwaye ya ma'aikin Allah banza Allah ya sake maimaitawa ya ce sun halaka sun yi hasara abu zarin ya sake tambaya har sau uku annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce al'aksaru na humul muƙillun ya ce masu yawan dukiya su ne masu karancin kyakkyawan sakamako gobe alkiyama al'akfaru na humul mukillun masu yawan kuɗi a duniya su suka fi karancin lada a lahira sai manzan Allah ce illa man ƙala haka za wa haka za min ya daihi wa min kalfihi wa min an yaminihi wa an shimalihi wa qalilun bahu manzon Allah yace waɗanda ba su yi hasara ba a cikin su sune wanda suka bayar gaba suka bayar baya suka bayar dama suka bayar hagu ma'ana kudin da Allah madaukaki ba su dukiyar da Allah ba su suna ciyar da waɗanda ba su da shi manzo Allah yace wa qalilun bahum kuma kadan ne daga cikin suke iyawa kaga musibar dukiya kenan sai kai ta jin inda kana da shi za ka yi sai ka samu ko su zama maka matsala eh sai ka ce taba ba ni yanzu da ina da miliyan haba yanda na gawa wani dan uwana din nan ba abinci a gidansa ai wallahi jarin dubu hamsin zan bashi ya ci gaba da jalabtawa in ka samu miliyan din sai ka ce kaga fa yanzu suka kai miliyan biyu to fa <laughs> ko ba gaba ne sai yanzu in suka kai miliyan biyu fa yanzu kaga zan kara jari na ya karu kuma ribar za ta karu zan fi taimakon ma mutane sai ka ce bari in jira su kai biyu in suka kai biyu sai ka ce bari ka kai mai uku na haka har malakul mutu ya zo ya shaƙe maka wuya kana ta jira su karu tunda iri eh, wuya ni ban ji ba amma ko wanda ya ce min ya ji ana hira da wani shaƙin mai kuɗi da aka ce abu kowa kuɗi a afirka hirar da aka yi rishi aka ce me yake so wani burace-burace ne yake so yanzu ya cika a duniya menene ya saura abin da bai samu ba me yake so ya ce abu biyu ya ce na farko yana so Allah ya kara masa jari aka ce ɗan jarida ce jari kuma ya ce eh jari mara da ya ce kasan kasuwa in ba jari na biyu ba ya ce na biyu yana son ya mutu shiga aljanna na ce to inda ya sa a kenan da yake Allah sa mai imani ne kaga sai ya cika da maganar imani to kaga yaushe jari zai ishe ka ai ba zai ishe ka ba har mutum ya mutu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qalilun ba kadan ne suke iya bayarwa karka jin haushi haushin masu kuɗi in ba su bayar ba kai kai ka tuna me kai ai kai ma ka huwa ne Mai kai masa wanda ka fi shi sau na kana da abincin kwana goma a gidanka sau nawa ka makocin kai kwana da yunwa baka ba shi ba kai kana da abincin kwana goma ko kwana ishirin wani nauta guda ma yana da shi amma a yan uwansa akwai wanda ya kwana bai shi ba kuma ya sani bai ba shi ba in ya zo ne maka so sa kai ka ce abubuwan ne matsalolin ne wallahi ka san abin ne abubuwan gasu nan dai eh abubuwan gasu nan mana gasu na cikin gida kayan abinci ba niki niki Allah ya samu dashi Allah ka samu karfin zuciyarmu warabi'u siyamu na hudu shine azumi fasma kaji wattabi kuma kabi azumin watan ramadana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga shi da garkin rukunin addinin musulunci shi ma malamai sun hadu akan cewa dukkan mutumin da ya bar shi da gangan a yi mutumin da ya karyata shi ya karyata wajabcin sai ce ba wajibi bane shi azumin ramadan to ya kafurta amma barin azumi ba ya sa mutum ya kafurta sai dai ya fada cikin zunubi mai girman gaske da yawa daga cikin malamai suna cewa mutumin da ya bar azumin watan ramadana ya ki da gangan to zunubinsa ya fi dukkan wata kabira daga cikin kaba'ir zunubi duk wata kabirar da ba shirka ba ma'ana kenan ya fi zina zunubi ya fi shan giya ya fi caca ya fi luwaɗi duk wani abin da ka sani aikin laifi ne da ake yi to barin azumin wata ramadan ya fi shi girma walhamisul hajju na biyar din shine aikin hajji alaman ya saɗi ga wanda ya samu iko aikin hajji shine abu na biyar Allah madaukake ya wajabta azumi a cikin a cikin littafin sa shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum kutiba alayka ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun haka aikin hajji Allah madaukake ce walillahi 'alan nasi hajjul البيت ko hijjul baiti a wata kira amal saba ilahi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil alamin shi ma aikin hajji dukkan mutumin da da ikon yi bai yi ba bayan sun hadu akan cewa dukkan mutumin da ya ƙaryata wajabcin aikin hajji ya kafurta to amma malamai sun yi sabani akan mutumin da yake yin aikin hajji da amma ingantacciyar magana bai kafurta ba amma akwai tsoro saboda ana ruwaitowa daga Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala yana cewa man taraka al-hajj duk wanda ya bar aikin hajji kaka damu mata yahudiyyan aw nasraniyya dai mutu yana ba yahudi ko ba nasani suka ce wannan mubalaga ce ma'ana zai mutu kan aikin da bai kamata a ce musulmi yana yi ba zai mutu akan aikin da yahudawa ne ya kamata su yi da nasara ya kamata su yi dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah kataba alaikum al-hajj hujju. Allah ya wajabta muku aikin hajji ku yi aikin hajji wanda daga cikin sahabbai ce a fi kulli amin ya rasulullah ya ma aikin Allah kowace shekara ne za mu yi aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi sallama bai ce e ba bai ce a'a ba ya sake cewa inna Allah kataba alaikumul hajj fa hujju Allah ya wajabta muku aikin hajji ku yi hajji Ya ce abi kulle amin ya rasulullah duk shekara ne manzon Allah bai amsa ba ya sake maimaitawa Allah ya wajabta muku aikin haji ko tafi aikin haji wannan mutum bai hakura bai sake tambaya ya ce afi kulle amin ya rasulullah duk shekara ne ya ba aikin Allah manzon Allah ce la ya ce a'a ba duk shekara bane law qultu na'am la wajabat yadda kake ta tambayan nan ban amsa ba inda fa na ce eh da fa ya wajaba duk shekara kowa sai ya tafi aikin haji wala masabatum inda Allah ce ko ba da ba za ku iya ba ce kar ku rinka tambayan abin da aka yi shiru akan sa Allah ya wajabta muku wasu abubuwa ku je ku aikata yayi shiru akan wasu abubuwa rahama gare ku kada ku matsa da tambaya wanda yake nuna aikin hajji wajibi ne akan dukkan musulman da ya samu iko shi ma kaga yana daga cikin matsalar da ake jarraba mutane da shi sai ga cewa in ya cira kudin aikin hajjin nan ya tafi to ai jarinsa ya yi baya ita sa rana ya ce baɗi wata baɗin wata baɗin har ya zo ya mutu abdullahi dan abbas yana fassara fadin Allah madaukaki ayu allazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun min as-salihin ya ku waɗanda suka yi imani ku ciyar da dukiyar da Allah madaukake ya baku ku ciyar da dukiyar da muka arzuta ku da su da ita tun kafin mutuwa ta zo wa ɗayanku ya rika cewa ya Allah me yasa baka yi min jinkiri ba zuwa wani lokaci ai da ka dan min jinkiri zuwa wani lokaci da na yi abin da kake so kuma da na zama cikin mutanen kwarai Abdullahi dan Abbas yace babu mutumin da zai samu damar aikin haji yana da kuɗin da zai je ya ki zuwa ba sai lokacin in mutuwa ta same shi a wannan halin sai ya faɗi wannan abu yace rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun min as-salihin wa lan yu'akhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha amma Allah baya jinkirin kowace rai idan lokaci yayi sai malam yace fatilka khamsatun waɗannan su ne guda biyar rukunan me rukunan musulunci walil imani sittatu arkanin haka nan imani shi ma yana da rukunai shi kuma guda shida rukunan musulunci biyar rukunan musuluncin nan faɗi muke faɗa yanzu kana ganin su gaban mai sauki amma wani daga cikin musulmai da zaka tambaye shi yanzu musulmi ne shi amma kace masa rukunan musulunci bai sani ba tunda a labarin da ake shekarun baya lokacin Buhari da aka sa dokar sai an yi interview dukkan mutumin da zai aikin hajji rukunan musulunci da yawa mutane kasa fada suka yi Allah ya ce fa rukunan musulunci ya ce mala Abubakar Gubi eh da malam lawan gada rawi da wane ne wane ne ke tabbatar sunan su alamai su ne rukunan musulunci kenan da ba su zo ba da ba a musulunci ba ko kafin su ba ba musulunci kenan tunda su ne rukunan musulunci wani ya faɗo su kuna manya-manya ya ce su ne sarkin kano da sarkin ina da sarkin ina da su ne rukunan musulunci kuma wannan abun in kana ganin yanzu babu shi ka iya cewa babu a cikin gari ba amma ka tafi kauyuka akwai aiki akan al'ummar musulmai wallahi mutanen kauye suna da haƙoƙi akan mu inda kwanan shekara ina jin bai wuce biyu ba dr ibrahim adam wani shi ne ya tafi wani kauye yana hira da wasu ya hira da wani mutum ya ce ka san annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama mutum ya ce na zan san shi shi yana can ni ina nan wallahi ita shi yana can ni ina nan ita can ina yace sama mana wallahi ka gani a nan nan jihar mu ta boci a kauye to wannan abin yana nan yana nan a cikin kauyukan mu kaga mutum ya biya ya sai da ya sai da dukiyarsa amfanin gona ko shanu dabbobi ya tafi aikin haji amma in ka same shi ka tambaye shi abubuwa ƙanana na addini bai sani ba wani ɗawabi yake wani a ɗakin ka'aba ya ce a ah! yanzu gogon yana shiki wannan jahilcin wai karkace wai iyayenmu fulani ne masu a duk mutumin ƙauye da yake rayuwa ba a karantar da shi ba to irin wannan shirman za ka sami shi karka ce wai ko ba fulatani ne ko a kowane iri ne tunda kanuri ba su ne abokan wasan bare fulani ba to su ma ka je ka samu mutanen ƙauyen su ka gani duk ya gani cewa aka ce masa aka yi wani aka ce yi masa kanuri aka ce ai shi wannan bai iya kanuri ba dai iya barbarci ba Ya ce to da me yake sallah to kaka yanzu shi da me yake sallah kenan to harkar shine matukar mutanen da suke kauye ba a shiga an je an karantar da su ba to wannan jahilcin haka za su zauna da shi shi yasa Allah madaukake shi al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih Allahu alimul hakim mutanen kauye su suka fi jafai su suka fi tsananin kafirci in za a samu kafirci in za a samu jahilci su za su fi tsanani wa ajdaru Allah ya alamu hududa ma anzalallahu ala rasuli su suka fi cancanta su jahilci abinda aka saukar haddodin da Allah ya saukar wa manzon Allah da haka aiki yana nan kan a dukkan mu mu rika samun lokaci muna shiga kauyuka muna yin da'awa kuma ba a girma da malaman da suke birni da malaman da suke karkara duk ba wani wanda zai ce wai shi kawai shi tun da a gari yake shi kenan da a wasu a gari ne ya kamata rinka tafiya wasu kauyuka yana karantarwa gwargwadon hali Allah madaukaki ka tabbatar da mu akan daddiga mu akan gaskiya ubangiji ta'ala ka kasa ka zukatan mu da imani waɗanda suke cikin jahilci cikin al'ummar musulmai Allah madaukaki ka kawo sababin da za su samu ilimin addinin musulunci zauna akan su fahimci gaskiya su aiki da ita Abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh karin magana ne ake yi Sai mai wata guda biyu ba sa koshi da mai mai jin yiwuwar mai neman ilimi da mai neman kuɗi ba wai hadisi ba ne to amma dai abin haka yake misali ne larabawa suke faɗa kuma haka yake ko ka taɓa ganin wanda aka ce ya ce kuɗi sun ishe shi na? in an samu guda ɗaya, to sai an samu miliyan Kawai kuma annajin la yuqasu alayhi mutum ɗaya dan an samu akan samu jifa jifa akwai wani mai kudi a ƙasar Saudi Arabia a Abdulaziz Ar-Rajihi ina ga yara su yan shekaru kaɗan ko shekara biyu ne haka akwai lokacin da shi ya ce kudi sun yi shi eh ya kasa kudin da ya mallaka kashi kusan goma kashi takwas a cikin kudin lokacin ana girga shi a cikin kudi masu kudin yankin asiya a sau da daibai da ba mai kudinsa amma kusan kashi takwas a cikin kudin gaba daya ya ɗauka ya sadaukar da su fi sabi lallai kusan ka iya cewa shi ya fara kafa duk abin nan bankin musulunci a yankin albankul islami ce fara yi amma daga baya kuma dukkanin suka zo suka sake taruwa eh wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin suka sake taruwa can kuma duk zai sake yi to ana samu amma kaga ba su da yawa a turawa ma ana samu amma ba a cika samu ba gaskiya galibi za a ga cewa kullum mai kuɗi ya fi kowa neman kuɗi ta yanzu kaga je za ka ce za ka huta amma wani inda akan harkar kuɗi ne ba zai huta ba in aka zaunar da ku haka sai ga kafishin shi nutsuwa kai inda ka cika tumbinka gidanka kowa ya samu ya koshi to shikenan baka tunan sai goben Allah ya kai mu ce goben Allah ya kai mu shi ko yanzu wasu wani wani kudin su da ya tura kasa kaza yana jira ya tabbatar da cewa wannan kudin sun isa lafiya kayan sun zo lafiya kullun a wannan taradin yake kullun kudin su yake su karu kuma yana ta tattarewa kar a cuce shi ta wani wuri duk aikin kenan to ballantana an kaba maganar ilimi masu neman ilimi sun fi ma masu kuɗi sun fi masu neman kuɗi son ilimi inda yi masu neman ilimi ne da gaske kai ka ga malami cewa ya yi karatu shi gani yake cewa kamar gaba ɗaya ya rasa ma yadda zai karatu haka yake gani in kaga har mutum yana ganin eh, shi karatu ya ishe shi dama bai san karatun ba ne ma dama bai san komai ba ne amma in ya san karatun to duk za ka ga cewa ko har ya mutu kullum a burin ya yi karatu yake ya zai yi karatu kaga ba wai hadisi bane amma kuma gaskiya abu ne wanda yake haka nayi haka yake faru Allah ya sa mu dace eh hmm eh. hmm, hmm.

sai ka ga hidimominka da kake so ka yi a wunin ma kai ba baka gama su ba to sai ka ga cewa wato hidimomin ne muke ɗaukowa wanda bai kamata mu ɗauko ba ne koko me yake faruwa amma galibi sai ka ga cewa wunin sai kare maka baka gama abin da ya kamata a ce kayi a wannan wunin ba sannan shi wanda kuma kake ganin cewa shi ba shi da abubuwa da yawa shi kuma sai ka ga fafutukar ɗan abin da zai ci a cikinsa ita za ta rike shi a cikin sati ya samu rana ɗaya da zai volunteer tafi ƙauye sai ka ga aiki ne saboda wani kullum sai ya fita nemo abin da zai ci kuma sai ka ga abubuwa da yawa da da suna yiwuwa ba sai da kuɗi ba yanzu kuma sai da kuɗi yanzu da awa zuwa kauyen ma sai da kudi sai da kudi ka tafi to shi yasa zaka ga kasashen da suka dauki wannan aikin na da'awar na gaske suna so lalle da'awar ta isa ko ina to shi wanda yake da ilimi wanda zai isar da sako shi gudun motsa shine ba da lokacinsa ba da lokacinsa zai yi ba za a ce sai ya nemo abin hawa Ta bai tafi ƙauyen ba ba za a ce sai ya nemi man da zai sa a abin hawan in zai tafi ƙauye da ba ba za a ce sai ya nemo abin da zai bar wa iyalansa da za su ci kafin ya dawo daga ba wannan za a ce an yi masa shi abin da ake bukata shi ne ya ba da lokacin sai tafi je wannan dawar to al'ummar mu ba za ta miƙe ba dole sai an samu wannan tsarin waɗanda Allah maɗaukaki ya sa suna da ɗan abin hannu su kuma ba su da ilimin da za su shiga ƙauye dawa ko ba su da lokacin da za su fita ƙarfi dawa dole a ce suna tallafa wa waɗanda su kuma suke da ɗan dama-daman wajen ilimin da za su iya shiga ƙauye su yi wazi amma wanda wata ba a samu wannan haɗakar ba to ba za a cimma abin da ake nema ba yanzu za ka tafi ƙauye dole kana buƙatar mashin da za ka hau ka tafi in ƙauyen kusa ne kenan to mutumin da yake neman abin da zai ci a gidansa in ka ba shi mashin ɗin ma ka ce gashi na siya maka mashin ka tafi da ƙauye zai tafi nemo kuɗin man mashin ne da zai tafi dawa da waye ko zai tafi neman kuɗin da zai siya dawa ya kai gidansa a masa tuwo da iyalansa kaga yanzu ya kamata a ce kungiyar jama'a ce zalatul bid'a wai kamata sunna misali tanan katako a ce tana da wata rana da ta ware ko da rana ɗaya ne a sati a ce wannan rana ta tafiya kawai wazi ne yayi za a tafi kawai wa'azi shine waɗanda suke da ɗan dama-dama sun sai mashina wannan aikin mashinan ba a taɓa su sai saboda tafiya da awa. ranar da za a tafi da'awa ne da a fito da waɗannan mashinan a sa musu mai kai abin da ake bukata shine ka ba da lokacinka in ma zai yiwu a ɗan bashi ko ɗari biyar tallafin da zai saya wa gidansa dan wani abin da za su ci ko dubu daya ya dan saya musu abin da za su ci na wannan wunin sai ya tafi kuma ya je wuna kawai yana dawa wallahi inda za a yi wannan za a samu nasara da yawa to amma wai kai da za ka yi da'awar kai za ka nemo kudin da za ka je kai da'awar to ina abu zai yi da haka wannan wakafin da nace muku Sheikh Abdul abin nan Abdulaziz, nan Abdul Aziz Ar-Rajihi da nace muku yayi galibi dukiyar tasa irin wannan abin da tafi in ka je saudi arabia za ka samu irin waɗannan abubuwa ana yin wakafi ne in kana da kuɗi za ka je ka nemi wani ƙaton hotel ka gina na saukan alhazai 'yan umra da 'yan aikin hajji sai ka ce wannan kuɗin ka ba da ƙungiya kaza don a rinka gudanar da kaza a ƙungiyar duk kuɗin da za a samu a wannan hotel ɗin wannan aikin da su bari ba ku misali ɗaliban jami'ar musulunci ta madina idan suna saudi arabia ba su kaɗai ba dukkan wanda yake talaka da ɗalibin ilimi idan ya je yana da iyali akwai mu'assasatul khairiyya wasu foundation foundation da aka gina ciki akwai waɗanda su aikinsu samar da abinci wa waɗanda suke masu ƙarfin ƙarfi da haka idan ka je da matarka za ka je foundation ɗin ka je ofis ɗin su ka yi rijista kai ne wane ga rijistar ka ga takardar ka ta zama ɗan saudi arabia kai ne wane da ka ɗaya da 'ya'yanka uku ka yi rijista yanzu an san iyalanka adadinsu nawa ne an san cewa shinkafa yayin ne za ta ishe ka wata man gyada yayin ne zai ishe ka wata gishiri lipton shuga madara tumatirin gwangwani alewar yara wannan duk wata za ka je ka karɓa a yi tikin a jikin takardar ka kawai ka karɓa na wannan watan fi sabi lillahi a matsayinka na ɗalibin ilimi mai neman karatu duk sati za ka je ka karɓi nama ko kaza ka zo ka sa a firci ɗinka saboda a rinka ɗan jalabta wannan abincin da shi saboda ba a cin abinci lamiya sau da arabiya in kana da mata to sai dai marar mata ka rinka ba shi sauran abincin da kai a gidanka madara wallahi har akwai masu safararta daga can su turo najeriya madarar da ake ba shi wani abin ba gwamnati ne take yi ba wurin da ni na yi rijista nake zuwa nake karbowa wani bawan Allah ne ya mutu tun wajen shekara goma da suka wuce a lokacin ma da ake mana amma ya gina wani hotel ne na saukin alhazai da masu umara ya ce wannan wakafi ne ko ya mutu ba sa cikin gado abinda ake samu a rinka yin wannan abin da shi jama'a irin wannan tsarin ina za mu same shi a ƙasar ai ba iyaka irin wannan ai babu iyaka to abubuwanmu tsakani da Allah ba ba tsari babu tsari a ciki amma duk abin da za a yi ana bukatan a tsara shi kuma duk tsarin da kuka yi in ba a samu masu masu kuɗi sun ɗan shigo ciki ba ba zai yi ba inda zai je mutumin da yake da fama da abin da zai ci a gidansa ina zai iya neman kuɗin da za ta fi dawa ga dawa a gida ko ba haushe cewa yake in babu da dawa sai da me sai da dawa ba dawa a gidanka za ka dawa to gaskiya abin yana bukatar ne dole duk waɗanda za su yi yana bukatar a ce an yi wani tsari ne kuma gaskiya ne yana ganin kungiyar da ta fi kowace wannan ya kamata a ce ta yi wannan abin aiko da ita wallah ba kamar kungiyar jama'a ce za ta bai da kamata sunna na ma ita ce aka santa da aikin Allah alaikum kana yiwu Thank you. na kawata malam to ka gani ni gaskiya wato mu abubuwan mu ne fa gaskiya akwai akwai gyare-gyare da yawa me yasa ne mafi yawan mu da ma'aikatan mu da 'yan kasuwan mu da masu aikin hannunmu mu yasa mafi yawanmu abinda muke samu baya wadatanmu duk inda ka je duniya ka san wani mutane ne suka fi yawa matsakaitan mutane suka fi yawa mawadata suna sama marasa shi gaba ɗaya suna ƙasa waɗanda suke mafi yawa su ne matsakaita waɗanda sun fi ƙarfin bukatunsu amma su ba za su iya yin wani taimako mai yawa a waɗanda suke kasa da su ba to irin waɗannan galibi a duniya su ne suka fi yawa amma mu a najeriya ba haka ba ne waɗannan mazakaitan babu su daga masu hai sai masu lo da wanda suka tara da yawa sai waɗanda suke hannu sal babu komai cin yau da ƙyar gobe da ƙyar in ka tara ma'aikatan gwamnati in ka tara ma'aikata ɗari da ƙyar za ka iya samun mutane goma a cikin ɗarin nan wanda abin da suke samu yana isansu to ni sai ina ga bayan ma rashin godiyar ma ina ganin kamar akwai taron aradu da ka akwai wani abin da ake cewa taron aradu da ka shine muna ɗebo abin da ya fi ƙarfinmu in dai kana ɗauka abin da ya fi ka to ba za ka taimakon wani ba in ku zai yiwu ka taimaki wani to dole ne sai ka tsaya iya level ɗin da ya kamata a ce ka tsaya wajen rayuwarka to a lokacin ne za ka yi taimakon na ƙasa da kai idan har ba ka samun kuɗi irin na ne to karka ce sai ka yi riga irin ta wani ba ka samu irin nawa ne kaka ce sai kayi abin hawa irin nawa ne ba ka samun kuɗi irin nawa ne kaka ce sai kayi gida irin nawa ne ba ruwanka yanzu ka ga su can da yake Allah madaukake bai jarrabe su da alfaharin gidaje alfaharin mota alfaharin sutura duk wannan baya cikin kitsin laraba kowa jallabiya ne shugaban kasa jallabiya ne tallaka putuk jallabiya ne kowa jallabiya ce fara da yar hula ta duk kudin ka irin wannan zaka sa to wa zaka yi alfarin riga zaka ga babban mutum bai namu da wani mota wai a ce sai iri kaza iri kaza iri kaza bai dan kudi kwalliya duk bai rame shi ba amma da an ce maganar Allah ne ana neman a ciyar saboda Allah to anan ne zaka ga kokarin sa anan zaka ga jarumtan larabawa ina mamaki mutanen mu suna cewa wai ai wai mun fi larabawa addini nace wani irin addini kuka bi su wallahi mutane suna wannan magana ni ina jin su ko a satin tahir wani ya faɗa dai shiru na kyale shi dan ya san gaskiya ba mu ba sawa'in mu bane mu ba sawa'in su bane Allah sun fi karfin mu wallahi yadda suke daukan balarabe yanzu kun ga azumin ramadan ya zo ko to tun daga wancan ramadanin da ya wuce a tsari na larabawa kai ma'aikaci ne ɗan kasuwa ne za ka samu cewa gida sun yi asusu tun daga wancan ramadan inda ya wuce sun yi asusu suna jefawa kaɗan kaɗan kaɗan me manufar wannan jefawan idan ramadan ya zo a ciyar da waɗanda ba su da shi ga yamin mai kuɗin da yake asusu saboda ya ciyar da wani ramadan ya zo ga yamin wani mai ɗan dama-dama ba sai ka cewa mai kuɗi hai karan nan ce mai kuɗi ka dinga hargo da ɗangwace a'a kai ɗan ƙasa-ƙasan ma me kai in dai har ka fi karfin rayuwarka ka fi karfin bukatunka na yau da kullum to kana da namun da za ka yi taimakon wani me ka shirya ka duba in ka Allah madaukaki ya sa kana zuwa kuma za ka ga yadda laraba suke kokuwa wajen su jawo kawai su zo ka sha ruwa saboda samu ladan kuma ya ce bisa addini mutum zai je aikin hajji hamshakin mai kuɗi ne balarabe ya yi asusunsa taro da sisi ya ce kayan ɗan fruit da ɗan abubuwan sha haka ko ya shinkafa da abin nan shinkafa kaza an ɗan naɗe ana rabawa sabil ga mai kuri ya shiga layi ɗan najeriya mai kuri ne a su ba amma ana raba sabil ya zuwa shiga layi shi ma fi kamata ya je sayo raba sabil fa amma an ce sabil ya shiga layi ko ya ga sabil nan na banza kuma wai ya ce wai mun bi su mun bi su mai lalacewa ayyukan da suke su su gama ayyukan kasar su haka shigo kasar mu suna ta gine-gine da waye da ayyukan alheri Allah ya sa mu dace a matsalolin namu suna da yawa wannan yana cewa don Allah a sanar da jana'iza gobe karfe tara a layin matanati na matsango sannan a sanya ta addu'a mace ce wata wata bayar Allah ne kenan ta rasu muna roƙon Allah madaukake cikanta da rahama Allah ya gafarta mata dukkan al'ummar musulmai da suka riga mu gidan gaskiya Allah madaukake jikansu Allah ya gafarta musu kun kuma Allah ya cika mana da imani wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh